ومن هدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allahu kaman yadda aka yi bayani za a gabatar da muhadara a yau alhamdulillahi malam ya iso muna fatan kuma abinda malam zai karantar da mu ya mana amfani duniya mu da lahiran mu don haka ba tare da mun ja lokaci ba duk lokaci ya riga ya tafi kuma malam na nesa insha Allah kai tsaye malam zai ci gaba da gabatar da muhadara bi iznillah assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yammaci ne na asabar 27 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1431 daidai da 12 ga watan maci shekara ta da goma. muna masu nuna godiyanmu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mamallakin komi da kowa wanda ya ba mu iko da dama na muka ansa gayyatan da 'yan uwa musulmi suka yi mana na wannan unguwa na hayin banki da ke nan a jihar kaduna sakamakon karuwan aure da ɗaya daga cikin 'yan uwa ya samu muna mai addu'a irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kuma ya yi umarni da aima kowane ango da cewa Allah madaukin sarki ya sa ma ango albarka ya hada ango da amarya a cikin alkhairan duniya da lahiran nan dukkanin abin da zai zo ya faru a tsakaninsu na rashin fahimta Allah madaukin sarki ya sauwaka musu to wannan muhadara 'yan uwa sun ce za a yi magana ne musamman dangane da makarimul akhlaq wato kyawawan ɗabi'u wanda ake son kowane ɗaya daga cikin ɗaya-ɗayan al'ummanmu ya yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'u kyawawa to kamar yadda malaman musulunci kan nana ta bayani da cewa mu al'umman musulmi al'umma ne 'yan gata da allah maɗaukin sarki ya zaɓe mu ya fifita mu kuma ya martaba mu kasancewan duk abin da muke nema duk abin da muke bukata to allah maɗaukin sarki ya kammale mana shi tsab a cikin alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa muke ƙara nuna godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya yi mu a musulmi sannan kuma cikin musulmin ma muka zama daga cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi annabi ɗin nan shi ne mafifici gaba ɗaya daga cikin halittun da Allah maɗaukin sarki ya yi alal itlaq babu wani wanda ya kai annabi ballantana ya ɗaramma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabin nan da Allah maɗaukin sarki ya saka muka zama daga cikin al'umman shi to sai ya zama shi ne jigo ya zama jagoran mu wajen waɗannan kyawawan ɗabi'u shi yasa ma malamai suke cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mambatu shaimul karim dukkanin wani ɗabi'a na daraja ɗabi'a na girma abin yabo to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya zama maɓuɓɓugan wannan abin yabo wanda al'umma za su amfana da shi sannan wasifatul jalila duk wasu siffofi wanda za a kalla waɗannan siffofi su ƙayatar su birge su zama abin kwaikwayo to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗaramma duk wani wanda yake rayuwa a bayan ƙasan nan a yanzu da kuma waɗanda suka rayu kafin mu da waɗanda za su zo a bayanmu shi ya sa ma al'ummomi da yawa waɗanda suka zo kafin mu da suka karanta a cikin littattafansu cewa akwai wani annabi yana nan zai zo a ƙarshen zamani ga siffan shi ga ayyukan shi ga mabiyan shi ga yanayinsu to sai suka rika guri da fatan ina da ma a ce su ne allah maɗaukin sarki ya musu irin wannan baiwa suka zama daga cikin sahabban shi ko kuma mabiyan shi saboda irin siffofi aljalila da Allah madaukin sarki ya ba su labarin annabin yana da shi ina fatan mun gano wannan da kyau na daga cikin siffofin Allah ya ba mu labarin wasu ɓangaren da ya labarta musu a cikin littattafansu ya bayyana musu cewa annabi shine annabiyul ummi wani irin annabi ne wanda yake takama da wahayi wanda shi bai iya karatu da rubutu ba ballantana a ce abin da ya zo da shi don dama can shi gwani ne wajen iya karatun da rubutun sai ya zama ya zo da abin da ya gagari 'ya'yan gado waɗanda su sun gaji iya rubutun da kuma iya karatun sai ce yi hillala humu tayyibat shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana halattar wa mutane da daɗaɗan abubuwa wanda misalin yahudawa akwai ababe masu ɗimbin yawan da suke haramun ne a cikin addininsu addinin yana cike da kunci da walhalo addini ne wanda idan da za a baje maka shi a faifai to a ce ka zaɓa ba za ka yi ɗaukan shi ba ba don komai ba sai don irin walhalin da ke cikin shi na daga misali daga cikin wahalhalin addinin yanzu ba yahude idan aka sami yaro ya mai fitsari a tufan shi babu daman ya sa ruwa ya wanke sai dai ya sa reza ya reda duk inda fitsarin nan ya taba to sai annabi ya zo da addinin da ya sauwaka wancan wahala sannan waya bawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk wasu bidoyi da ra'ayoyi da soye-soyen zuciyan da su suka kirkiro a cikin addininsu to sai annabi ya zo ya kauda musu da waɗannan abubuwa gaba ɗaya to sai Allah ce fallazina amanu bihi kun ga waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka agaza mai suka taimake shi suka ba da gudunmawa wajen haɓaka wannan addini da annabi ya zo da shi sai Allah ya ce ula'ika humul muflihun abubuwa guda biyu suke sha'awa a nan saboda su a cikin rayuwansu sun kare rayuwan gaba ɗaya wajen saba ma nasu annabawan to sai aka ce shi wannan annabi na ƙarshe in ya zo to al'umman da zai rayu a cikinsu a matsayinsu na al'umman shi to za su yi imani da shi wanda su sun kwatanta ɗabi'unsu na kangare ma annabawa sannan kuma za su taimake shi su kuma zaluntan annabawan da cutansu suke yi sai Allah ya ce duk wani wanda ya bi annabin bayan da ya imani da shi kuma ya taimake shi lalle zai dace da aljanna wannan ya sa suka rika gogoriyan su zama daga cikin al'umman annabi sai dai Allah madaukin sarki bai kaddara ba ni da kai da wane da wance da su wane mu ne Allah madaukin sarki ya zaɓe mu mu zama daga cikin al'umman shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sannan malamai suke cewa shi annabin nan da aka ce mu koyi komi daga wajen shi ƙoƙon shama'il allah maɗaukin sarki ya ba shi darajoji darajoji masu ɗimbin yawan da da zami wata guda a nan ba dare ba rana muna lissafo darajojin annabi ba za mu iya ƙare su ba sannan wa jami'ul fada'il allah maɗaukin sarki ya ba shi dukkanin wani dangi na falala duk wani abin da za a kira shi a ce falala ne a ce martaba ne a ce daraja ne a ce kima ne allah maɗaukin sarki ya yi annabi wannan baiwan malaman musulunci suka ce urifa bisidikil bisadikul amin ko urifa bisadikil amin shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa kowa ya san shi da cewa mai gaskiya ne kuma amintacce ne har ma sanin ya kai ga ana cewa asadikul sadiqul amin babu wanda zai miƙe ko ya ɗaga hannu ya san wannan take da kirari da kambi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine as-sadiqul masduq mai gaskiya wanda dole ne a gasgata shi sakamakon gaskiyan shi wa hafizahu Allahu min shaitan shi annabin da za mu zo mu bayyana makarimul akhlaq din shi waɗanda mu ya zama wajibi a yau mu yi koyi da shi to Allah madaukin sarki ya katange shi ya kare shi daga shedan shedan bai da rabo ko kusa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma duk abin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa ma a zangon rayuwar annabi na farko a cikin tarihi ya tabbata cewa sai da Allah ya turo mala'ika tun yana ƙarami ya kama shi ya kwantar da shi ya tsaga ƙirjin shi aka ciro zuciyan shi aka tsaga ta aka cire kaso na shaɗan da ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda Allah madaukin sarki yana tattashin shi yana tattalin shi yana mai ƙoƙarin ya gyara shi saboda ya iya ansan wannan saƙon da ake son ya zama shine saƙo na ƙarshe da Allah maɗaukin sarki zai isar zuwa ga halittun shi sai aka zare rabon shaidan da ke cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan ne aka sa wani ruwa na musamman mai daraja aka wanke zuciyar annabin dab da za a fara ma annabi wahayi a lokacin da an mai da shi ya zama annabi manzo da za a isra'i da iraji da shi sai da a ƙara zuwa aka yi mai wannan operation din, aka yi mai tiyata aka tsaga zuciyar shi sai aka ɗibo hikima sai aka cike zuciyan da ita shi yasa masu iya magana suke cewa an ba annabi jawami'ul kalim matattaran zance matattaran iya bayanai abin da za a rubuta mujalladi guda wajen a bayyana mutane su iya fahimta annabi cikin shaɗara ɗaya sai ya bayyana maka iya ganewa ka iya tantancewa ka fahimci saƙon da yake son ya isar maka salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula sannan wal karim Allah madaukin sarki ya tsare annabi bai da alkarin wanda shi da kanshi annabi ya bayyana cewa babu wani ɗan adam da Allah maɗaukin sarki ya halitta face sai da shedan ya sanya mashi alkarin wani mugun abokin zama ne wanda kare shedan ya sa maka shi ne saboda ya tabbatar da kai yana kangarar da kai yana son ya mai da kai shaƙi wanda za ka saba ma dokokin Allah wanda sakamakon saba ma wannan dokan Allah da za ka yi za ka zama daga cikin amazu wanda za su tama shi zama a gidan wuta domin ya ce la'ati la'atiyannahum min na aidihim, wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aksarahum shakirin shedan ba karamin tanadi mummuna yi mana ba sanda Allah madaukin sarki ya la'ance shi Allah ya tsine mai albarka ya koro shi daga gidan rahama ya raba shi da mala'iku tsarkakan bayan shi sai shedan yi wata addu'a yi wata roko ya mika kokon buran shi ga Allah subhanahu ta'ala da cewa a yi mai jinkiri kara ɗauki ran shi da wuri ballantana ya mutu mutane su huta sai ce sai ya bi bayi gaba ɗaya ya takura masu wajen bin Allah subhanahu ta'ala bayan nan abin da zai masu mummuna shine zai yi ƙoƙarin biyo maka ta gaba gare ka in ya biyo ta gaba abin da zai yi shine zai shantakar da kai dangane da al'amarin lahira kare ganin lahiran nan akwai sauran lokaci ka shantake ka ki aikin da Allah maɗaukin sarki zai iya yafewa ya gafarta maka sakamakon wannan aikin da za ka yi sannan iblis zai biyo maka ta baya sai ya ƙayata maka duniya ya nuna maka duniyan nan abin nema ne ita ya kamata ɗan adam ya tasa a gaba ya ƙoƙarin tara ta sai bullo maka ta dama ya shagaltar da kai wajen aikata ayyukan da'a gaba ɗaya duk wani aikin da zaka aikata allah maɗaukin sarki ya yadda da kai sakamakon aikata shi iblis sai nuna maka wannan aikin ya yi yawa ai da ka yi ai kalli wani da wani suna saba ma allah amma allah yana masa abin da suke so kai ma ɗan ɗana ina fatan mun gane wannan da kyau ya hana ka aikin alkhairi ya bullo ma ta dama kenan ya kayata maka ayyukan sabo ya bullo maka ta hagu kenan to wannan aikin da iblis zai yi aikin zai mai yawa cin da shi ɗaya ne to shine sai ya karkasa wa mutane mugayen abokan zama to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya bada labarin cewa shi nashi ya musulunta baya umurtan shi sai da alkhairi to in kun fahimci waɗannan bayanan da nake son mai shimfiɗa mu gane wane ne wanda za mu kwaikwaye. kyawawan ɗabi'un nan daga wajen shi in ka ji siffofin shi sai gane lallai ya cancanci a ji makarimul akhlaq daga bakin shi kuma akwai kwaikwaya daga ɗabi'un shi ina fatan kun gano wannan da kyau duk wanda zai zo da wani yanayi yanayin nan ko koya yake ko mun fahimci wannan da kyau ko koya yanayin nan yake to ya kamata sai ya zama irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in bai zama ba to bai halatta ya kwaikwaya daga wajen shi ba domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in dai abun koyi ne kyakkyawa to ku koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula Allah ya sa mu dace <clears throat> mala ya ce arsalahu wahidul khallaq Allah madaukin sarki ubangijin nan ɗaya tilo gwani wajen iya tsara halitta shi ya aiko annabi liyutin mima makarimal akhlaq ba don komi ba sai don annabi ya zo ya cika kyawawan ɗabi'u dama annabawan Allah sun zo da ɗabi'u kyawawa masu nagarta to sai Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi saboda ya zama shi ne cikamakin waɗannan kyawawan ɗabi'un da annabawan Allah can suka zo da su Fakanar bi sai zama aiko annabi ya zama takmilatul lil adabil hamida kaman cikamaki ne na ladubban nan abin godiya kuma abin fatan a ɗabi'antu da su wa khisalul tabi'a wa khisalul jamila da kuma yanayi waɗanda suke abin ƙayata ɗabi'a ne da su wanda mutane za su ga suna ƙauna da bege da son su ɗabi'antu da ɗabi'a irin naka muddin dai kada bi'antu da irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi dai shine sahibul khuluqul akram ma'abucin ɗabi'an nan mafi ɗaukaka wal'adabul adabul a'zam da kuma ladubban nan mafi girma jama'a kun ji wannan wasu ɓangare ne daga cikin ɓangarorin darajoji da martabobi da kima da albarka da Allah maɗaukin sarki ma annabi to daga cikin ɗabi'un annabi kyawawa sai mala yake son ya fara mana da ɗabi'un shi na tawado ƙanƙan da kai wanda yana daga cikin ɗabi'an da ake son ka fara ɗabi'antuwa da ita a matsayinka na mai sanya ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u irin na annabi ka zama kana da ɗabi'a na ƙanƙan da kai kar ka zama kana da ɗabi'a na girman kai ɗabi'an jiji da kai ɗabi'a na nuna isa ko mun fahimci wannan da kyau ko domin annabi ya ce duk wanda ya kankan da kai ga Allah sai Allah madaukin sarki ya daga shi duk mutumin da ya nuna ma Allah isa sai Allah maɗaukin sarki ya ba shi masu iya magana suke cewa ai mala'iku biyu ne ke tsaye a kanka kullun duk lokacin da kai tawalu ka nuna cewa kai bawan Allah ne kai baka isa ba sai mala'ikun da ke sama sai ya ja ka sai Allah ya daga ka ya nuna cewa kai isasshe ne daga lokacin da ka zo kana ƙobaro-baro da bunƙasa da nuna isa sai mala'ikan da ke ƙasa sai rika janka kana rage kana ƙara ƙasa kana ƙara wulaƙanta da tozarta a cikin al'umma ina fatan mun gane wannan da kyau shine malamai suke cewa ya tabbata shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nama alal hasir ya kwanta yayi bacci kan tabarma ku kalli darajar shi duk duniya ba wanda Allah madaukin sarki ya yadda da shi irin shi ko mun fahimci wannan da kyau ko shine ma'abucin wanda mala'ika ya zo ya ɗauke shi aka fare saman ɗakin shi jama'a za a iya fita da manzan Allah ta kofa amma sai ya zama Allah madaukin sarki bai bi da shi ta ƙofan ba sai aka bi da shi ta sama kuma babu inda aka ɓara ta samar aka ɗauke shi a kan wata dabba wanda babu wani wanda ya taɓa hawanta sunanta buraka aka kai shi masallacin baitul maqdis aka taro annabawan Allah gaba ɗaya zan Allah ya miƙe masa sallah sannan ya waigo ya tambaye su shin Allah maɗaukin sarki ya sa muku wani abun bauta tare da Allah ko Allah ya umarce ku ku bauta ma wani ku bar Allah suka ba shi ansa da cewa babu daga na aka ɗauki manzan Allah sai sama annabawan nan aka lissafa aka tsara su a kowace sama yadda annabi yana zuwa su za su tarbe shi su mai mara ba. har ya kai ga ya tafi can inda babu wani wanda ya taba zuwa mala'ika jibril a can saman bakwai can da ya je inda sidratul muntaha magaryan tikewa sai ce manzan Allah to ni fa iyaka nan ban taba wuce wannan wajen ba amma kai saboda kai din kai ne an ce ka je fada shi yasa masu iya magana suke cewa rabbana ya kai ka kaji inda ba wani wanda ya ji wanda kai da kafanka kaji ya juwo sauti ba irin na dan adam ba jama'a mun gano wannan saboda shi mawakin da ya wannan wakan yi wata irin ka katobara ne ce annabi ya ji ya ga Allah ba daidai ba ne. shine sai muka yi mai gyara dan ya ce ya ga Allah sai muka ce a'a ya juwo sauti ba irin na ɗan adam ba domin da ya dawo aka ce ya rasulullahi ga Allah ya ce wai an na ra'aitu ta yaya zan ga Allah nurun ra'aitu ya ce haske na gani ina fata mun gano wannan da kyau mai irin wannan darajar aka ce nama alal hasir ya kwanta ya bacci saboda kankan da kai akan tabarma Yana daga cikin ɗabi'a na ƙwarai ya zamanto kana da tawadu wa akala khubza sha'ir sannan annabi ya ci waina na sha'ir kar ya kasance kai kana da highest ko highest ya zamanto ɗan abin da za a baka wanda za ka ci ka riga ganin kai wannan bai ishe ka bai ma kaɗan ko kuma kai ka fi ƙarfin cin abinci iri kaza ina fatan mun gano wannan da kyau wajibi ne al'umma annabi su zama suna da kyawawan ɗabi'u wajen lura da abubuwan da ya samu gare su wanda za su iya ce su sha su sha a ci su sha sannan wa qarraba al-ghani wal fakir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kusato da talaka ya kusato da mai arziki ya kusato da bayi da masu mulki a majalisinsu dukkan suka zama ala haddin sawa ina fatan mun gane wannan wannan ya sa kafaran maka suke ganin bai kyauta musu ba ta yaya za a ce ana kiransu su bi wannan addini amma da su da bayi a aje sa a matsayi ɗaya suka bukaci annabi ya raba majalisin allah madaukin sarki so mai da aya ce kul wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayatid duniya kakka kau da kai ga waɗannan ustazan da ake ganin ba su isa ba ka karkata zuwa ga waɗancan da ake ganin suna da abun duniya don kana fatan kawan duniya Allah ce kul karkai wannan Allah maraukin sarki ya hana shi to sai zama a majalisun annabi da mawadaci da talaka tafiyansa ɗaya ba zai yi mai arziki ya yi abin da bai dace ga wanda bai da komi annabi ya kwaba ma kuma shi wanda bai da komin a goyi bayan wannan mai arzikin da bai da ai kowa ya san darajar sayyidina abubakar babban aminin manzan Allah kenan sannan abubakar attajirin gaske ne wanda annabi yana dab da rasuwa ya sa ka taro kowa ya zo ya zauna a masallaci annabi ya ce ya tara mutane ne kadai saboda ya gode ma sayyidina abubakar as-siddiqul akbar ya ce babu wani wanda na ji daɗin surukuta da shi irin yadda na ji daɗin surukuta da abubakar babu wani wanda na ji daɗin mu'amalantar dukiyan shi na ci dukiyan hani'an mari'an cikin kwanciyar hankali irin yadda nema dukiyan abubakar mun fahimci wannan da kyau ko sai annabi yake cewa laukuntu muttakhizan khalila da akwai wanda zan kama hannun shi mu tafi lahira tare lattakhastu Abubakar khalila ya ce da hannun abubakar na rike to akwai sanda abu sufyan sarkin maka ya zo garin madina yana cikin tafiya sai suhaib da bilal da sauran talakawan musulmi sai suka gan shi suka ce iye har yanzu waɗannan baƙaƙen kafiran suna nan suna kara kai na bayan ƙasa to sai abubakar ya ji zafin wannan magana sai ya zauna yi musu fada sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mashi irin yadda abin da su waɗancan talakawa suka faɗi ga wancan babban mutum da kuma irin faɗan da shi kuma yi masu to a nan ne fa annabi ya ce kai maganan da ka gaya masu kana tunanin ta ɓata masa rai ya ce bai sani ba ya ce muddin ransu ya ɓaci to kai ma allah madaukin sarki ya yi fushi da kai ku kalli darajar abubakar ku kalli matsayin shi a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salman al-farisi kuwa talaka ne daga cikin talakawan sahabbai bilal talaka ne daga cikin talakawan sahabbai suhaib ibn sinan ar-rumi shi ma talaka ne daga cikin talakawansu ai nan da nan abubakar ya dawo ya ce ko yan na san da na faɗi wancan maganar ɗazu a kanku shin ta ɓata maku rai suka ce dan uwan mu kwantar da hankalinka wallahi ran mu bai bace ba ina fatan mun gano wannan da kyau a nan kadai ya kamata ku fahimci Allah madaukin sarki ba zai taba fushi da sa Abubakar ba saboda ya riga ya gafarta masa ya yarda da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to annabi ya gabato da kowa majalisin shi babu bambanci wal azimi wal hakir da wanda ya zama babbare da wanda ya zama wulakantacce bala ya ce sharahallahu sadarun kulis sabari sai allah maɗaukin sarki ya kinsa zuciyar annabi ya zama zuciya ne mai cike da haƙuri ku irga mana ɗabi'a na biyu da ake son ka ɗabi'anti da ita kenan daga cikin kyawawan ɗabi'u ɗabi'an farko tawadu ƙanƙan da kai babu girman kai kakka ɗauka kai isasshe ne a waye gari ka gaza kowa sannan ɗabi'ar annabi da Allah maɗaukin sarki ya gine shi a kai na biyu ita ce ɗabi'an haƙuri jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne ka zama mai haƙuri wasta'inu bi sabri wasu sala lalle ka riƙa roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake ka ka zama kai mai haƙuri ne da kuma kiyaye sallah akan lokaci kiyaye sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kuma yayi umarni da ayyuka lalle ka zama mai haƙuri in kuma ranka ya ɓaci aka haƙurtar da kai kai marmaza ka haƙura shin wannan haƙurin za ka yi ne ga wanda yake ƙasa da kai ko ko wanda yake sama da kai wanda ka fi ƙarfin shi ne ko ko wanda ƙarfin ku yake ɗaya ne shin musulmi ne ko ko wanda ba musulmi ba ne wajibi ne ka zama mai yafiya ka zama mai haƙuri a matsayinka na mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yaro kankani wanda kake ganin bai da hankali bai da wayo shi ba kowa ba ne ya fito ya ce wane ya haƙuri a matsayinka na mabiyin annabi na gaskiya sai ka yi haƙuri wannan ɗabi'a ce ɗaya daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sabilil misal wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune da shi da sayyidina Abubakar sai wani mutum ya zo ya tsaya ya dinga sirfa ma Abubakar zagi inda yake shiga ba nan yake fita ba ya ci mutuncin abubakar la'ada waje abubakar in ya waiga ya kalla annabi sai ga annabi murmushi kawai yake yi sai abubakar ya ɓaci sai rama sai annabi ya tashi ka kaɗe digan shi ƙara gaba sai abubakar ya bi annabi a guje na cewa ya rasulallah ya haƙuri me na yi kana kallo yana zagi na yana cin mutunci na baka ce komi ba to sai na ɗauka baka baka ƙin irama ne sai na rama kuma na rama ka tashi ka tafiya rasulallah me ke faruwa sai ce ai san da yake cin mutuncinka kai ya haƙuri ka danne allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika ne yana rama maka a san da ka ɗauki fushi ka danna can sai ka rama to sai allah maɗaukin sarki ya janye wannan mala'ika sai iblis ya zo wajen ni kuma ba ma inuwa ɗaya da shaidan shi sa sai na tashi na bar wajen ashe duk sanda ka ɗabi'antu da ɗabi'a ta haƙuri akan diyan da ranka ya ɓaci diyan da aka yi ƙoƙarin tunzura ka ka yi haƙuri allah maɗaukin sarki zai turo mala'ika na musamman yana ƙarfafanka kuma yana taimakonka amma kana ba zuciyanka dama to ka ɓata yasa allah ce a fara'aita mani ta kaza ilahahu hawahu wa adallahu allahu kana sakar ma zuciyarka dama to ka ɓata to maza Allah ya ɗabi'antu da ɗabi'a na haƙuri sannan wal infaq da ciyarwa jama'a wajibi ne mu zama bayi na ƙwarai waɗanda za mu rika ƙirƙiro ayyuka na alkhairai wanda za mu rika taimakon addinin Allah da shi domin manzon Allah haka yake aka ce musamman ma in Allah maɗaukin sarki ya raya aka kai aka je watan Ramadan annabi yana kyauta irin yadda iska ke tasowa kakka da kyautan annabi da goguwa ba haka bane in an ce iska mai buga sai a ce kamar tasowar goguwa ba ka iya fassara ba idan iska ta taso ta shiga ko'ina akwai wanda ke cewa da allah ɗan dakata kakka shaƙe man eh kowa yana shakan nashi daidai da shi ko to haka manzon allah in ramadan ya zo kyautan shi na shiga gidan kowa gidan attajirai da gidan talakawa kowa yana samu sa mawakin manzon Allah ya ce in ya tuno ka bashi barin sai ka zo in ka taho wajen shi bashi fadin sai jibi kyauta nan wajen shi kamar iska ko gulbi manzon Allah kenan in ya fara kyauta baya tsoron talauci wani bawan Allah ya zo ya musulunta akan hanya ne ma fa ana tafiya sai annabi ya ɗiba raguna guda ɗari ya ba shi kyauta kaddara rago ɗaya ana sai da shi dubu goma dubu goma so ɗari Haka miliyan ɗaya kenan ko haka manzan Allah ya ɗiba ya bashi kyauta aikan ka ce haka sai tafi ƙauyensu ya hau kan ba da layayi ko ya ce kai ƙauyawa ku bar ƙauyenci ku bar kafirci ku bar shigantaka ku yi marmaza madina ku je ku musulunta ga muhammadu can na kyautan wanda bai jin tsoron talauci jama'a mun gane wannan da kyau ko manzan Allah kenan kai ne zaka taho wajen manzan Allah da laifi amma kuma ka koma da kyauta duniya ba mai wannan sai manzan Allah wani bawan Allah ne je sa da matan shi da rana a watan Ramadan ya tambayi duk malaman ƙauye akwai sauki suka ce babu sauki ba rahama yasa wallahi a matsayin ka na malami in za ka yi fatawa in baka san abin da annabi ya hukunta ka ce baka sani ba ban sani ba rabin ilimi ne an zo an tambaye imamu malik imamu darul hijira ana mai take da la yufta wa malikun fil madina ba wanda ya isa ya da fatawa malukuna nan dalilin wannan take da kirari kuwa aka ce wata mawankiya ne tana magawa wanka da ta zo ta tube ta tana cikin wankan sai ta bugi farjin wannan baiwar Allah ta ce da wuya wannan farjin sanda yake da rai bai taba zina ba ta yi mata me ta yi mata gazari tana buga hannunta sai hannun ya makale ba ta da bakin da za ta kara kanta amma sai Allah ya makala hannun aka yi aka yi hannu ya ki cirewa duk malaman madina aka je aka same su ya labarin fatawa suka ce wallahi ba sai yadda za a yi ba aka je aka tambayi imam malik barka ji izza irin na malanta in kai ne a guje za ka zo kana tuntubi ina gawon ina ina imam malik ce a je a zo da su in kai ne sai ka ce ya za a zo da gawa da wanke hannu a makale Ko kudai ba ku ke bukatan fatawa ba ku je ku zo da su domin al'ilmu yi aluwala yi ula alai, ilimi shi ke sama ba abin da ke sama da shi amma jama'a ku kalli yadda aka wulakanta malamanmu mun bar su sai cikin tsumma mun bar su suna cin abinci da kyar suna sha da kyar kuma muna da yadda za mu kula da mutuncinsu da martabansu amma sai mu je muna ɓata lokutan ma kan wasu abubuwan da ba su allah maɗaukin sarki ya umarce mu da yi ba imam malik yana zaune ya fito ya tambaye ta mawanke ke sanda kike wankan ga wannan baki ce komi ba ta ce dan magana ne yar kaɗan na faɗi ba ta da yawa amma wallahi ya ce eh, wata magana ce ta ce cewa ne kawai wallahi farjin nan da wuya sanda yake raye bai zina ba ya ce to ya kazabi ke kai mata saboda haka ya mata bulala tamanin na kazabi ana shaɗa bulala na tamanin ɗan hannun na ɗagawa to shi aka ce la yufta ba wanda zai ƙara fatawa wa malikun fil madina maluku na nan an kulla makarantar ka sai dai maluku ya fatawa jima mun gano wannan da kyau ko to in mun fahimci waɗannan abubuwan yanzu misali yanzu kowa a nan wajen ya yadda maluku ya kai martaba na kolu-kolu ko na me na ilimi ya kai martaba na kolu-kolu na me na tsoron allah amma imam malik imamu darul hijira baya saba ma duk abin da ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to an naɗo gari daga nas gari i gari tun daga masar har madina aka zo aka mai tambaya guda arba'in da shida ya ansa kwaya goma sha shida kadai sauran ya ce bai sani ba aka ce to malukumu an ce mana yanzu ba sauran wani malami kaza kaza kaza mai daraja mai martaba irin yadda ake gina malamai daraja a zira su ku kalli dai annabi musa yar magana ce ya faɗi yar kes aka tambaye shi a duniyan nan waye fi ka sani ya ce babu shi tunanin shi shi da yake magana da allah yana da tawilin da zai iya kauce amma Allah ya ce me yasa baka mai da al'amarin sani ga Allah ba saboda haka akwai bawo makhidar ya fi ka ilimi tafi majma'ul bahrain haka nan Musa ya dauki yaro da guziri annabi manzo aka tura shi wajen wani annabi manzo kuma zai je course kalli wahalan da fir'auna ya ba annabi Musa kalli wahalan da banu Isra'ila suka ba annabi Musa amma bai taba kokawa ba amma sanda aka ce je makaranta sai da ya koka ya ce laƙada na min safari na haza na saba ya ce wallahi mun sha wahala a wannan tafiya namu na neman ilimi mun gane wannan sai imam mali ya ce mai wancan tambayan jeka kun fahimci wannan a garinku idan ka je ka faɗi wannan maganan ba kana gudun abin abun kunya ba ne ka ce na tambayi maluku faƙala malukun la'adari duk wanda ya tashi mutuwa ya gaya ma shi kuma ya bayar mai wasiyan in ya haihu shi ma ya gaya ma nashi ɗan haka mutasalsal ai ta yada cewa an tambayi maluku maluku ya ce bai sani ba sai ne yau sai ya canza maluku cewa shine maluku ya sa malamai kowa ji tsoron Allah abinda baka sani baka tsaya baka sani ba abinda ka sani ka ba da fatawa daidai ilimin ka kai shiru in wani ya zo da fatawan da ta ɗaran manaka a janaka ka ɗauki nashi daraja za ka samu da girma ina fatan mun gane wannan da kyau in ya kai ga annabi ya ce laukana musa hayyan ma wasu ya wasi'atahu illa ba'i to ya ustaz anta min babi aula jama'a mun fahimci wannan da kyau ko jama'a mu zama masu infaki mu ciyar da dukiyar mu wajen gina addinin Allah Kullum ya zama muna kirkiro abubuwa na ci gaba mu tsaya mu kalli masallacin nan nawo me ya kamata mu sa mashi na ci gaba me ya kamata mu saman mashi wanda al'umma annabi za su fa'idantu ɗari bisa ɗari da shi sai mu gane cewa masallacin nan nama akalla yana da irin yar doguwar sifikan nan da za a sata daga baya can yadda in ana wa'azi a ji wajen gaba ɗaya ya ɗime na ciki sifikan ciki ke ba su na waje kuma yana ba mutanen waje sai ga abin ya zama ya yi daidai wa daida ya zama an sa sifika irin wacce ake sa a cikin hall ina fatan mun gano wannan da kyau kan kaya ga sai ga mutane sun yi abin da ya kamata ko mun fahimci wannan da kyau ko sai mu tsaya mu fahimci ashe waɗannan fankokin da ke masallacin nan sun yi ma masallacin nan kaɗan kenan aka samu jama'an da suka fi wannan sai an nemi ƙarin wasu fankoki daga waje to ya za mu samun ma masallaci fanka nashi na dindindin kakka jira cewa wai a kawo fi kana da hali kawai sai ka je ka kawo manzon Allah yana da ɗabi'a na infaki ina fatan mun gano wannan da kyau wane ne ke hana mu ciyar da dukiyar mu wajen gina addinin Allah shine shedan ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shine wanda yake muku alƙawarin talauci sannan yana umarni da alfasha idan baka dauki naira 20 ko 50 ka kashe a masallaci ba ka je ka bada ka kallo kwallaye ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma Allah ya so ka da rahama sai ka je ka share ki kai fitsari shikenan amma an ka ɗauka ka ba da asusun da ba gara ba zago shine ka ba addinin Allah ka ga yadda Allah maraukin sarki zai bunƙasa hanyar neman ka to annabi ya kasance bawa ne shi mai infaki wancan mutumin da ya nemi taimako da agaji ga mutanen ƙauyensu akan wancan laifi da ya na saduwa da matan shi da ranar da watan ramadan suka ce no way azumi sittin za ka yi ko ka ci da miskine sittin ko ka yanta baiwa ya shiru ya rasa yadda zai bai da hali to mutum ne mai barkwanci irin wannan mai ban dariya sai gane a annabi na gari nake tambayan waɗannan sai gane wal madina ta khairun lahum law kanu alamu. madina ta fi masa alkhairi da sun sani nan da nan sai wajen manzon Allah addara annabi sahabe sun kewaye shiga ya can ya bullo ta wancan kofan yana shigowa sai ce halaktu ya rasulallah na shiga uku na lalace ya manzan Allah na hallaka na ya ce me ya halakar da kai ya kai ba kauye ya ce waƙatu ala ahali fi ramadan ce ya da matan shi da wata ramadan da rana na ya ce je ka azumi sittin. ya ce to kaga kaji kuma annabi guda talatin ma an kasa jurewa ina ga sittin. me ya ja matsalan ba azumin ba ne azumi ba zai samu ba in kai ne sai ka ce iye kana jayayya da manzan Allah eh annabin kai to wuta jahannama shi manzo Allah ba haka yake ba mutanen shi ne iya sai yadda zai tafi da su nabi yana zaune wani kato ya zo kawai ya shaƙe manzan Allah ana son ka zama mai haƙuri ka karanci ɗabi'un mutane ga sahabbai duk a zaune su umar su wane ne su ali wanda za su daka mai kashi kuma ya faɗi bakar magana ya ce kai ibu dukiya ka bani dan ba na gidanku ba ne mun fahimci wannan da kyau ku don ba na gidanku ba ne ya faɗi muguwar magana ga annabi fa bai ce to sake ni ko mun fahimci wannan sai sake shi bai ya ɗibi dukiyan ya bashi ya ce kaji daɗi ya ce ban ji ba aka ƙara mai ce kaji daɗi ya ce eh. ya juya zai tafi annabi ya ce to ai ka shaƙe ni zan rama ya ce mu a ƙauyen ma an gaya mana in aka yi maka mummuna da kyakkyawa kake ramawa sai ce ce ya yafe maka kamar kai ne yanzu kana fita nan sai wani ya shara maka mari sai ce ban ce fani ba sai ka bashi dubu biyar ka ce ya ce fani shine idfa billati hiya a ahsanu sayyi'a fa idhal bai na hu? A dawatan ka annahu waliyyun hamim sai ce wa ma yi lakaha illa alladhina sabaru Wala yi lakaha illa alladhina sabaru ma yi lakaha illa ذو حظ ƙur'anin a cikin mu yake amma ko muna manta abin da yake gaya mana ko mun fahimci wannan da kyau ko haka annabi wata ne yana zaune kawai sai wani kato ya zo ya gansu ka san idan katon gari ya ga ustazai rena sai yake su da dama sai a ce ustazai ba su da karfi su Allah kawai da annabi suke abin kawai ya gan suna zazzaune ya ci ya ci tuwon dawon shi kawai wani ba kawai ya zo ya tsaya kawai sai ya ce ga akuya ɗaya kazan karfi ne kawai sai ya jaza ni. na da mai tara ga gago ba ka suke cewa ba sabai kowa sun kuyi da kai ya rabu da shi sai manzan Allah ya miƙe kai dan ta tabar za ka dan abin nan annabi ya sama sama da shi ya leka da kasa. dama ya sa akuya ɗaya annabi ya ce ku janye mana ita gefe ya ce bai shirya ba ne ya kara daya annabi ya sama da shi na bakin na yara sai da ya nuna ma Allah tufa shi ce ku janye ta yace ya karasa daya na ya kara watsa shi da kasa ce ku janye mana akuya sai koma gefe ta gobe ce to in na koma ɗaya na ce ta gudu ɗaya akuya ya cinye kyarke ce ta cinye ta to dayan in ce mene sani bai ce up up dama akuyan ba ma naka bane karambani ya sa ka sa kazan ƙarfi ya ce ba za mu haɗa maka kayi da cinye awaki baka je an baka awakinka jima wannan duk da biyu ne kyawa wani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin yadda iya handilin mutane shine wancan ya annabi ya ce mai to je ka ci da miskine sittin <laughs> ya ce ya rasulallahi kenan ya ce to ni jiya ma ban yi cefanin gidana ba mutumin da bai iya cefanin gidan shi jiya ba ya zai ma mutum sittin cefane ya ce to je ka yanta wuya ya ce ban da dai wannan wuyan ban da wani in kai ne sai ka ce yi tsiwa da rashin kunya ka iya karantar ɗabi'un mutane nan take sai annabi ce ka je ƙauyen ku sa'ina yana can yana tara zakan da kai ka ce a ɗiba a baka buhu biyu kai ka fara da shi sai ce ya mazan Allah ai duk garin nan ba inda ya kamata a ci wannan hatsin sai gidana annabi ce to shikenan je ka ci da iyalanka shine mai laifin an ba shi kyautan abin da zai kafara kuma a gidan shi zai kafara in ba gidan manzan Allah ba inda ake samu wannan shi ne koma ƙauye ya yi kuwa ƙauyawa suka tare ce na zo wajen ku na samu fatawa ba sauki amma na je wajen manzan Allah na samu fatawa mai sauki kuma ya ce a yi marmaza a tara zakan fit da kai a bani ci da iyalaina to rasu sun san mutum ne mai ban dariya kun gane wannan da kyau ko to wannan infakin jama'a ya zama dole ya zama muna da shi in ka ya zama to kana da wannan toka samu ɗabi'a ta uku daga cikin ɗabi'u kyawawa da ake son ka ɗabi'antu da su ina fatan mun gano wannan da kyau ɗabi'a na biyu da muka yi magana na haƙuri suka ce kana sallallahu alaihi wa alihi sallama fil sabiran duk wata jarabawa da za ta zo ma annabi na rashin lafiya ne na kunci ne na rashin wani abu ne to manzan Allah ya kasance ya fi kowa haƙuri a irin wannan yanayi da ya samu kai shi sannan wale ni'ima wale ni'imar lahi shakiran annabi don gane da ni'imar da Allah madaukakin sarki yake mashi to yana matukan gode ma wannan ni'ima na Allah subhanahu wa ta'ala kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wajibi ne zama to na daga cikin ɗabi'unka shine gode ma duk wata ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka kar ka zama butulu domin ɗabi'a ne godiya ga duk wata ni'ima da ka same ta ko ta menene ko mun gane wannan in ga gode sai Allah ya ƙara maka ya cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Muddun kun gode ma ni'ima to Allah zai ƙara muku Muddun kun butulce to bai ce zai saka auto ba sai baka labarin wutan ya ce azaban wutan fa azaba ce mai tsanani za ka iya to lallai ka yi hankali don gane da butulce ma abin da allah madaukin sarki yake so sannan wa akhbara anna sabara diya shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ba da labari da cewa lallai haƙuri haske ne wanda zai haskaka maka rayuwanka ta duniya da lahira wa huwa khulqul anbiya haƙurin nan ɗabi'a ce ɗaya daga cikin ɗabi'un annabawa sannan ya ce wa amara na bihi fi annabi ya umarce mu da mu zama bayi masu haƙuri a kowane hali da yanayi za mu samu kanmu na tsanani wa ausana bi shukur fi sannan halin yalwa kuma mu zama masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to haƙuri da gode wa Allah madaukin sarki wa annahu yu'addi ila aljanna yana kai bawa zuwa ga aljanna jama'a menene matukan gayan ba aljanna ba daga lokacin da ya zama baka da haƙuri kowane ne munana maka kowaye ina gaya maka far lissafi tun daga matarka haɗanka maƙocinka ɗan unguwanku musulmi ne ko wanda ba musulmi ba yi ma ba daidai ba ka zama baka da haƙuri to matsala babba zai same ka aljannan nan sai ka yadda gaske za ka same ta mun gano wannan da kyau ko yasa duk inda ka yi komowa ka siffanta bayan allah na kwarai sai ka ji an ce lamma ba samu wannan ba sai da suka yi haƙuri mun gano wannan da kyau ko haka yan aljanna in sun zo shiga aljanna za su ce alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana allah laqad ja'ada rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun jama'a mu kalli duk wani da'awan annabawa in baka haƙuri ba ka iya bi mun gane wannan da kyau ko ba ka iya bi shi sa duk wanda ka ganshi a aljanna biyayya ya kai duk wanda ka ganshi a wuta kin rashin jin magana ya kai da ya ji magana ba zai shiga ba duk wanda gan shi aljanna jin magana ya kai shi duk wanda gan shi a wuta kin jin magana ya kai shi a gaya ma ka giji ina fatan mun gane wannan da kyau kenan ka bude ma zuciyanka ka bata dama ta maka da abin take so Allah ya sauwaka sannan sai yake cewa huwa tamamun na'ima Allah ya sa ka zama bawa mai hakuri mai gode ma ni'imar Allah to Allah madaukin sarki ya baka cikamakin ni'ima mun gane wannan da kyau ko Allah ya girmama ka sannan sai yake cewa wa minhu yana daga cikin haƙurin da ake son ka zama kana da shi as sabr ala shada'id wa ta'at ka haƙuri ga kowane yanayi na tsanani kuma ka yi haƙuri dangane da yi wa Allah madaukakin sarki da'a wal makaruhat wa shahawat kaji inda matsala yake zaka ka yi haƙuri dangane da duk abin da zuciyanka ke sha'awa yanzu misali mu ce za mu yi ta wa'azin nan daga nan har karfe biyun dare za a iya haƙuri abdullahi dan abbas ya taɓa zama yana wa'azi a wani masallaci tun bayan sallan magariba sai wani ya leko a tun bayan sallan la'asar har lokacin sallan magariba bai tsaya ba sai wani ya leko ya ce assala sai mai haka lokacin sallan isha'i bai tsaya ba ya ƙara leko ya ce assala sai mai haka aka ce kimanin da aka kimanta sai can wajen karfe goma ka tsaya ka hada sallan magarba da shayi da gama yake cewa ni sahabin manzan Allah ne na fi ku sanin martaban sallah da darajanta ana kokarin a gyara muku addininku kuna ce mutane ai sallah ku yi ku watsi ku yi ku watsi sallan nan ita ce farkon abin da za a fara ma bawa hisabi ta ranar kiyama in kai ba irin na annabi ka bata maka lokaci duk wanda ya koya maka in bai koya maka irin na annabi ba to ya cuce ka kuma kai ma da ka bi shi ka cuci kanka da ranar kiyama sallan annabi ita ce makin skin ina yan boko ita ce za a ɗauka a gwada da naka in naka ta yi irin na annabi tun daga tsarki har sallama in ko aka samu matsala kwaya ɗaya za a soke naka ne ba kai abin da aka sa ka ba za ka zama cikin fawailin lil musallin alladhina hum an salatihim sahun azaba ya tabbata ga masallatan da ke sakaci game da sallansu za ka je ka bincika sallan irin ta annabi ce <laughs> a irin da su malam wane wa ya aiko shi boga saboda martaban sallah ba a ba mala'ika jibril ya kawo ba halla ilaha illallah mala'ika jibril ya kawo amma sallah sai da aka dauki annabi aka kai shi inda ba wani wanda ya taba zuwa sannan aka ba shi tsaraban annabi ne kake wasa da ita kake irin yadda ka so jama'a muna fahimtar wannan da ke ko ka tsaya kai ga karatun tana su Allah ya shiryar da mu annaba hakan mimbari yake hawa yake sallan nan yana cewa sallu kama muni usalli ku sallah irin yadda ko ga ina yi mun fahimci wannan da ke ko sahabbai masallaci masallaci suke bi suna koya mutane sallah ce ba komai muka zo yi ba sallan nan an dade ana yin ta sai ce amma mun zo mu koya muku irin ta annabi ne an fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu sannan ka bar abin da yake sha'awanka ne akwai abubuwa na sha'awa da mutane suke bi wanda zai hallakar da su Allah ya sa mu dace sannan ɗabi'a na hudu daga cikin kyawun ɗabi'un da ake son mu kwaikwaya daga annabi wa urifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil amanati saghiran tun annabi yana karami aka san shi da amana mun fahimci wannan da kyau ko sai ka binciki kanka tsakaninka da Allah kai amini ne ka binciki kanka kai mai amana ne za a dukiya a baka kana kiyaye ta har annabi ya tsawatar ya nuna siffofi guda uku siffofin munafinci ne ya ce iza haddasa kazaba duk mutumin da zai yi magana ya karya to yana da siffan munafinci wannan wa iza wa'ada akhlafa in kuma ya yi alkawari zai saba wannan ɗaya daga cikin siffofin munafinci ne wa iza atumina khana in kuma an bashi amana sai ya ha'inci wajibi ne al'umma annabi sai mun nisanci karya. me ke karya? shine abin da ke sa ƙarya shine kwaɗayi ko tsoro in mutum ya ji tsoro sai ya ƙarya shine sai a ta yada jita-jita sha'i'at su yada ko'ina annabi baya son mai yada jita-jita sannan kalli yadda mutane suka zama yanzu amana yadda ta tozarta a cikin mutane komi an tozarta Allah ya sauwaka ta hara biya kabiran sanda annabi ya girma kuma sai ya shahara da ita shine wa amina qaumuhu ala kanzi ala kunuzi wal amwal sai da aka waye gari a garin makka gaba ɗaya ba mutumin da ake bashi ajiyan dukiya in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kun gano wannan da kyau ko kana da kuɗi akwai ɗan uwanka tare kuka taso uwa ɗaya uba ɗaya ba ka iya ɗaukan wannan dukiyan ka bashi ajiya sai ka nemo inda annabi yake ka bashi haka yake son ka zama mutumin kirki a unguwanku kowa iya yabanka kan komi ka amintar da su dangane da hannunka ka amintar da su dangane da bakinka kar ya zama kana cuta masa kan komi haka manzan Allah ya taso a garin maka shi yasa san da zo ce Allah ya aiko shi ba iya aibata mai an ce mai mai cin amana ba ba aibata mai an ce na da saba alkawari ba sai suka zage suka ce boka ne suka ce ɗan sihiri ne suka ce mawaƙi ne suka ce suke ta kama kame dai ina fata mun gano wannan da kyau duk abin da suka faɗi in sun auna sai suka ba haka bane in sun ce mai mawaƙi ai akwai mawaƙa da yawa a garin me yasa ba su fasaha irin nashi ba ai akwai yan sihiri da yawa ai akwai yan kaza ai akwai yan kaza wallahi jama'a mu yi kokari mu zama mutanen kirki yadda za a rasa hanyar da za a ba a kama ma a bata mu amma muka zama mutanen banza sai mu bakanta wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mu je lahira mu rasa yadda zamu da annabin Allah shi kiyaye sannan walam yuzlim indahu Insanu ba taba zaluntan wani a wajen manzon Allah manzon Allah ya bari kenan annabi baya zaluntan kowa yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a kar ka sake ka cuci kowa kun gane wannan da kyau ko dukan yaro yi mai abubuwa dukkan ka suke kai wannan ka zama azzalimi cikin al'umma ina fatan mun gano wannan da kyau karka suke ka zama wannan sannan wa akhbara anna khiyanatal amana min nifaq nabi ya bada labari yace cin amana yana daga cikin munafinci wa shimatun min shimil fusaq kuma ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un fasikai duk mutumin da ke wasa da amana fasiki ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa lallai jama'a mu yi ƙoƙari mu kula da wannan mu zama mutane masu gaskiya mutane masu rikon amana mutane da suka san ciwon kansu dangane da gudanar da al'amuran yau da kullum da za a ɗaura a hannunsu ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya tsare mana imanin to jama'a akwai wasu hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda nake fatan mu ɗan karanta su kaɗan waɗanda suke bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan ɗabi'u kyawawa aƙalla dai mun faɗi ɗabi'u ƙwaya biyar ko to mu fara da su yayin sai ka tashi ka je ka binciki kanka a ɗaki kai ɗaya ka shiru anya ɗabi'un nan ina da su anya amma dai ina da kuskure waje kaza in Allah ya da zan gyara in Allah da zuwa kaza zan yi kaza to wa'azi ya yi maka amfani amma an yi wa'azi ka tashi ɗabi'anka ta ci gaba daga yadda kake wa'azin nan matsala zai zama maka ranar kiyama baka zo ba matsala ka zo ka ki aiki matsala ina fatan mun gano wannan da kyau abin da yasa nake son kowane janibi in dan takaita shi matuka sau da lokacin da aka bani shine awa ɗaya da rabi kila ba maki kuma akwai masu tambayoyi ko akalla to cikin awa ɗaya da rabi na ne zan cire lokacin da za mu ansa tambayoyi kama a ce ah, awa ɗaya da minti goma haka ko sai mu tsaya sai mu bada minti 20 da ya rage sai mu ansa tambaya sauran tambayoyin kuma a yi mamala ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to a cikin muwatta ta al-Imam Malik imamu Darul Hijra a cikin littafi na 47 ya kawo littafi mai ban sha'awa daidai da maudu'in mu shine Kitabu Husnul Khuluq littafin da ke bayani akan kyawawan ɗabi'u littafin da ke magana kan kyawawan ɗabi'u kalli da suka suke tarbiyyar 'ya'yansu anas ne a kawo shi yana ƙarami gidan annabi ma annabi da wainiyan yau da kullum ya ce shekara goma ya a gidan annabi yana ma annabi da wainiya ya ce annabi bai taɓa ce mai dan me kaza ko kuma dan me bai kaza ba shekara goma jama'a ba fahimci wannan da kyau ko kai za ka iya anas ya samu tarbiyya shi kuma annabi yana da haƙuri Allah ya shiryar da mu mu'az dan jabal yace akhiru ma awsani bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina wada'tu rijli fil gharzi an qala mu'az yace karshen wasiyan da manzon Allah ya yi min a sanda na cire kafana akan likafan doki na shine annabi ya ce man ahsin khuluqaka linnasi ya mu'az ibn Jabalin. ce kai mu'azu ka kyautata ɗabi'unka yanzu in annabi bai da kyakkyawan ɗabi'a zai ce mu ne kyautata nashi ɗabi'an Allah ya shi cewa in kala ala hulukin azim lalle kai kana kan wata irin ɗabi'a ne kyakkyawa an tambaye Aisha menene ɗabi'un annabi tace kana khuluquhul qur'an qur'ani ne ɗabi'an annabi yasa qur'ani yace ma annabi huzil afu ka riki yi wa mutane rangwami wa'amur bil urf kuma ka yi umarni da kyakkyawan al'amari wa a'rid anil jahili duk wanda ya muna na maka kyale shi ka yafe mashi kaga wannan ɗabi'an qur'ani ne ya umarce mu mu musulmi mu zama amma bi muka gani ba mu da ita kuma kenan muna da aiki babba duk sanda aka ce Allah wadaran wanda bai yi shari'ar musulunci ba har da kai wannan aya ita ma shari'ar musulunci ne me yasa baka yi aiki da ita ba kullum kai kana hango masu mulki ne su shari'ar musulunci kai fa shari'a nawa ka taki sai kai kokarin gyara kanka in ka gyara kanka sai kai kokarin gyara su in ba su gyaru ba wannan su da Allah domin ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi la yadurrukum man dalla hata daitu Allah ya shiryar da mu kun da ji annabi ya mu'azu wasiya da cewa ya kyautata dabi'un shi Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi amrayn qattu illa akhadha aysarahuma ba a taɓa ba annabi zaben ɗayan abu biyu ba face sai annabi ya zaɓi mafi sauki kar ka zama mai tsananta ma kanka kar ka zama mai tsananta ma al'umma kar ya zama kana bin abin da har mutane za su gane cewa kai mai kwaɗayi ne ina fatan mun gane wannan da kyau kula da ɗabi'unka sannan ta ce malam ya kun isman shi mai saukin ba, in ba laifi ba ne akwai abu mai sauki amma saban Allah ne to karka sake kai wannan ina fatan mun gano wannan da kyau sannan sai take cewa wa kana abadan nas minhu in saban Allah ne annabi ya fi kowa ne santan wannan abu sannan wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li nafsihi yana daga cikin kyawawan ɗabi'un annabi in an ma annabi ba daidai ba annabi baya tsayawa ya ce sai ya ɗauki fansa da kanshi annabi baya yi ni an man kaza wallahi sai na rama wallahi sai ni kaza manzan Allah baya wannan in ga mutum na cewa sai na yi ramuwan gayya Allah ba na annabi ba ne ya kamata ku gane wannan annabi baya haka sannan ya ce wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li nafsihi illa an tunta haka hurmatullahi fayantakimu lillahi biha sai fa inda aka taka alfarman Allah to shine sai ya daukan ma Allah fansa shine tsaye da haddin Allah amma ba haddin kanshi ba ko mun fahimci wannan da kyau jama'a kowa ya je binciken shi haka wani matan shi ne za ta yi mai ba daidai ba yana nan ya kullace ta neman sa'an ta yake sai ya fanshi abin da ta yi mai ba daidai ba matan shi wani 'ya'yan shi ne za su yi mai ya ce wallahi ya yi maganinsu wani ɗaliban shi ne wani ma'aikatan shi ne wani kaza ne kana babba wannan ba ɗabi'a ne ta ƙware ba in ka mutu kuma ba ka da waɗannan kyawawan ɗabi'u na annabi ka shiga uku Allah shi kiyaye Aliyu dan Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya ƙara mashi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin abin da ke bayyana cewa musuluncinka kyakkyawa ne duk abin da babu ruwanka kaka sa kanka ciki kun gane mutane suna hira kawai ka zo tsumul ka sa bakinka ba ruwanka mutane suna rigima ka zo ka shiga mutane suna magana ka zo ka kasa kunni kana saurare sai ka ji me suke cewa annabi ya ce za a narka dalman jahannama a toshe kunninka da shi duk abin da babu ruwanka ka shiga in ga kana shiga shara ba shanu to wannan yana bayyana cewa kai mai mummunar ɗabi'a ne kai musuluncinka mummuna ne ba kyakkyawa ba ne allah shi kiyaye aisha allah ya ƙara mata yadda ya ce wata rana manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gida sai wani mutum ya sallama yana yin sallama sai annabi ya ce bi isabnul ashira tar da dan ashira shine wanda ya sallama da annabi kuma annabi da ya fita bas jima ba kawai sai aisha ta je suna ta kyakyace dariya kuma da annabi wanda annabi ya ce tar da shi kuma shine annabi ya je suna dariya tare me ya faru zuwa an jima annabi da ya dawo to shi ne sai ta tambaye shi annabi ga abin da ka ce sai ke cewa ai inna min sharrin nasu manitta nasu li sharri babu wanda ya fi kowa sharri cikin mutane irin wanda mutane suka nisance saboda rashin mutuncin shi kowa ya daina mu'amala da shi saboda rashin kirkin shi to babu sharri a cikinsu to shi wannan mutumi an waye gari mutane sun guje saboda mummunan ɗabi'ar shi to sai kuma ya komo ya gyara to shine annabi ya ji labari kuma ya ga tabbacin gyarawan to shine sai annabi ya saka mai fuska ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin mummunar ɗabi'a a waye gari mutane ba sa son mu'amala da kai sakamakon mugun halinka sai ka je ka bincika shin makocinka yana zargin ka da wasu mugayen ɗabi'u da baya so annabi ya ce in haka ne ba za ka shiga aljanna ba wata rana annabi ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantsi muku da Allah bai yi imani ba na rantsi muku da Allah bai yi imani ba qalu ya lallahi wa man sai ce ya manzo Allah waye wannan sai annabi ya ce man la ya'munu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makocin shi bai amince ma dabi'un shi da irin makircin da yake mashi ba wannan bai da imani ka je ka bincika yake zama da makotanka a gidan haya Daki da daki makoci a wajen aiki wajen kasuwa sai ka binciki wannan gaba ɗaya mutane suke mu'amala da kai Allah shi kiyaye ka dan akhbar yake cewa idza ahbabtum an ta'lamu la malil abdi min inda rabbi in kuna son ku gane irin tanadin da Allah madaukin sarki ya mabawa a wajen ubangijin shi fanzuru ma za ya taɓa min husni Sana'a. sai ku duba ku ga wani irin yabo mutane suke mashi za ku iya gane cewa mutum har a wajen Allah mai daraja ne Allah ya mai tanadin kyakkyawan masauki muddin ya zama kun samu mutane suna yaban shi amma kai kenan cikin al'umman ka kai mutumin banza ne kowa ka kushe shi kowa na tar da kai kowa na Allah wadare da kai to alama ne da ke nuna cewa har a wajen Allah mummuna kake mun gane wannan da kyau ko imam mali yake cewa labari ya zo mai cewa annal mar'a la yudriku bi husnu khuluqihi darajatal qa'im bil layl wa dhami bil hawajir hakika mutum yakan sami darajar mutumin da ya tashi ya kwana sallah kuma ya yi na azumi ta hanyar kyakkyawar ɗabi'a kawai kai ba kai azumi ba kai sallan ba amma za a baka ladan mai azumi da sallah saboda kai mai kyakkyawan ɗabi'a ne yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a ya zama baka da kullun ɗan uwanka a ranka kuma fahimci wannan akwai sanda wani mutum ya zo ya wuce sai annabi ya ce dan aljanna ne sai wani sahabi ya ce to sai ya gano me dalilin kasancewar shi dan aljanna da ya je gama binciken da zai kwana uku ya yana bincike sai ya gano ashe shi wannan bai kwana da kullun wani musulmi a ran shi da wannan ya samu aljannan Allah subhanahu wataala mutum nawa ne yanzu kake kullace da su kana neman sa'ansu mutum nawa ne ka kulle su aran su kana wallahi ba karan ka kana wallahi ba za su ba za ka yafe musu ba kuma mutanen kirki ne mumine masu nagarta amma akwai mutumin da mu'amala da shi zai bata ɗabi'anka to haramun ne mu'amala da shi yau mai littafin ahalar yana cewa la ya hilla lahu suhubatu fasikin bai halatta abota da fasiki ba wala mu mujalasa ta ko zama da shi sai inda ya zama ba makawa ina fata mun gano wannan da kyau domin suna cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi yake cewa kakka tambaye mutum in kana son kai bincike kan shi su suwaye abokan hudun shi saboda kowane aboki na ɗabi'antuwa da ɗabi'an abokin shi ne yasa wani mawaki a jahiliya yake cewa fanaf saka fafazha anil gayyi rada mata tagwiha yagawi lazi bika yaqtadi kai kokarin kare mutuncin kanka karka aikata abin da zai zubar da mutuncinka domin duk wanda yake koyi da kai sai a waye gari ya ɗabi'anta da muguwar ɗabi'an da shi ma za ta iya zubar da mutuncin shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai ɗan musayib yake cewa ala ukhbirukum bi khairin min kathirin min as-salati was-sadaqa yace shin bana baku labarin abin da yafi yawan sallah yawan sadaka yawan kaza da kaza ba qalu bala suka ce eh ba mu labari ala gafarta malam qala sai ce islahu zatil bayn shine kokarin sulhunta tsakanin mutane wa iyyakum <clears throat> kuma yace ka shedin ku da kin juna fa innaha min al haliqa da kin juna yana daga cikin abin da ke rushe al'umma yana daga cikin abin da ke rushe addini ina fatan mun gane wannan da kyau irin wannan dan gaban da yake wanda wani ba sa magana wanda wani ba sa shiri Allah maɗaukin zargi ya ce kar wannan din me ke kawo wannan shine jayayya <clears throat> daga cikin muguwar ɗabi'a jayayya wala tanaza'u fatafshalu wa hukum wasu wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya jama'a sai mun koma kowa ya dubi kanshi me yake aikatawa kowa ya je bincike kanshi kusan abin da zan bayyana na ƙarshe yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a al'umma nan mu zama mutane ne masu kunya mu zama mutane ne masu kunya gargashi ni ba na jin kunyan kowa wallahi ni sai in ya ga mutum wallahi a gaban irin shi sai me sai in je in faɗa me zai man to annabi da ya ce alhaya'u min al-iman kunya imani ce kuma yake cewa li kulli dinin khuluq kowane addini na da ɗabi'a wa hulukul islam alhaya yana daga cikin ɗabi'an musulunci ya zama kai mai kunya ne ina batan mun fahimci wannan da kyau ya zama kai mutumin kirki ne kai mai kunya ne akwai sanda annabi ya wuce wani mutum ana ta mai fada na ta kai dai kunyan ka yi yawa kaza kaza kaza kaza annabi ya ce rabu da shi ai kunya alheri ne duk sanda mutum ya zama bai da kunya ya rasa alheri mai girman gaske a wajen Allah subhanahu wataala amma kalle yanzu yanda waɗanda ake ma kirarin kunya kunya ai ba irin mata ko kalle yanda suka fi tsare kafafunsu yanzu isa wajibi ne mu kula da wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sanaya daga cikin ɗabi'a da mun yi magana kan da sai dan ƙara maimaita ta shine al-ghadab fushi yi kokari mu rika magance fushin da ke cikin ramu daga ran da ka zama mai fushi to alkhairai da yawan gaske za ka rasa su a lahira dama a duniya baka da su ka tabbatar da wannan duk mutumin da ke barin zuciyar shi ta yi mai rijistan fushi to ya halaka ina ba ta mun gano wannan da kyau ya halaka shi sa annabi yake cewa sanda wani ya zuci ya manzan Allah kai man wasici kuma ka faɗa man kalmomi waɗanda ba su da yawa don kar manta sai ce la taghdab kar kai fushi duk abin da ya faɗi sai ce la taghdab kar kai kuma annabi ya ce ba tsananin karfi ba ne ka zama mai saurin kayi duk wanda ya taba ka sa hannu ka barar da shi kai mai karfi ne duk wanda ya taba ka jikin shi zai gaya mashi annabi ya ce wannan ba shine karfi ba wannan sunan shi wauta ina ta mun gano wannan da kyau wannan ya nuna cewa ɗin ne yake jan akalanka wannan fushin da kake kana jin ranka ya ɓaci to shaɗan ya mai da kai jaki ya rike akala ka shiga uku ranka ya ɓaci za ka yi fushi sai ka ce ka fasa fushin ko dole ne sai ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin abin da ke bayyana mutum yana da muguwar ɗabi'a ya zama yana da saurin fushi yana daga abin da ke bayyana kyakkyawan ɗabi'anka ya zama kana da saurin sauka in ranka ya ɓaci allah maɗaukin sarki ya sa dace jama'a na kusa da na ƙarshe barin taɓa wannan a ya haƙuri ƙaurace ma juna da muke yi ya daga cikin mummunan ɗabi'a ɗan uwanka ya ɓata maka rai kawai sai ka ce ai kai har abada kai da shi babu sauran shiri to annabi yake cewa in ranka ya bacin matuka to fushi da za ka yi da shi an baka notice ne na kwana uku kuma shi ma an haɗu ba ka ce babu sallama ba gaisuwa ba a huda ne ba za a yi ba za a yi mutu awa ne na gaji salama na biya kaza kaza kaza kwana uku aka baka wannan damar amma muddin ya wuce haka shi kenan ka jefa kanka cikin matsala domin annabi ya ce ana ɗaukan ayyukan bayi ana kai su wajen allah maɗaukin sarki don ranar litini da ranar alhamis yan uwa da ke gaba su ba ɗaukan ayyukansu kuma waɗannan ranaku guda biyu allah yana gafara duk wanda yake gaba da ɗan uwan shi shi kuma allah maɗaukin sarki baya mai gafara a wannan lokacin sai ka je ka bincika su wane ne kuke fushi da su Su wane ne ba kwa shiri to sai ka yi marmaza ka ce to alhamdulillah na ji wa'azi wani abin da kai man na yafi ko kuma abin da ne maka dan Allah ni kuma ka yafe min kuma ya kasance saboda Allah ne kai Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin al'umma annabi a yi haƙuri da wannan abin da muka ɗan tsakurta sau da lokacin namu ya zo ƙarshe ina gani ya rage biyu ci minti ishirin ɗin bako. e eh? yauwa sai mu ansa tambayoyi in akwai tambayoyin allah maraukin sarki ya sa mu dace fasbanakallahumma biyam duka shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم alaikum karanta wasu malam wanda yake cewa mai hukuncin mutumin da suke taruwa gefen hanya suke yi da mutane duk wanda ya wuce sai sun zage shi to kai yake ya same ka cin da ka gano suna yi da mutane yanzu wa'azi za ka je kai masu ina fata mun gano wannan da kyau wajibi ne ka je kai masu nasiha ka jawo hankalinsu ka nuna masu cewa annabi ya hana zama gefen hanya da sabai suka ce su lalle sai sun zauna sai ce to ku ba hanya haƙƙinta shine yin umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ina fatan mun gane wannan da kyau wannan sai kai kokarin yin wannan in ko baka yi ba kai ma ya zamanto kaje kana ta tsaye gumi to sai a waye gari su suna gulma kai kuma kaje kai kuma kana kana tsaye gumi sai su zunubi sai ka kwashe zunubin kai kuma Allah shi kiyaye na'am akar mutalla shi wannan ya ce ya zo ne lokacin Allah an fara karatu hmm. a sunan malam ina zuwa sunan malam bai da wani fa'ida ka fahimci wannan babban abin da ya kamata shine mai kokari mai tambaya abin da zai amfane mu a cikin addini jama'a yana daga cikin abin da ya wahalar da mutane yanzu kuma gano wannan za a zo za a yi wa'azi da Allah na wajen nan sai mana shiru da Allah za a zo za a yi wa'azi sai ga mutum ya ce washi tarihin malai yake so ya sani tarihin malam da shi da aikin banza ɗaya ne ka gane abin da aka gaya maka na wanda annabi ya faɗa ya fi wannan muhimmanci ɗari bisa ɗari jira'un malam ya mutu kaji tarihin shi jama'a kuna fahimtar wannan ya fi fa'ida wannan abubuwan da aka faɗi sun fi kowanne amfani amma ni sunana muhammad awwal sunan mahaifina abubakar ɗan muhammad sunana da aka fi sani na da shi shine mai shago ni kuma ina zaune a Zariya ne Allah ya sa mu dace khalas ina ga na ansa tambayan ku Allah ya sa mu dace na'am eh wannan yace bawata eh. waɗannan da ɗariƙun na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. da aka ambata waɗannan eh, wannan zai zama mana dalili akan maka Allah da mu yi taro mu yi maulidi don saboda gaskiya ni abin da nake son nuna muku ko akwai abubuwan da ya kamata ku kanku ku rika tsarkake kanku ko na tsarkake ku dangane da su a wasu abubuwan yawaita surutun da ahalus sunna kuke a kansu shi yasa ake yi saboda ko da gayya ma haka ne saboda ramuwan gayya an san kun ce ba kyau an san kun ce ba kwayi ko kuma wai duk matsala in yazo sai kun yi magana eh ai in ka rena kasuwa ko sautu ka kai mata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ni dai a wannan lokacin ni ba ma zan yi magana ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda na rena kasuwan ko sautu ba zan mata ba wata rana in karatu ya gitto ma zo mai magana a kai sama da shekara talatin da aka fara da awon izalatul bidawa ya kawo ta sunna ko ya san fatawan mu ko kowa ya sani shikenan nawa ne mu zo mu ta mu kanmu lokaci yanzu wannan muke kawai zamu dasa ne jama'a ya kamata ku fahimci wannan mu daina tsaya mu ta dawurura waje daya yau in ka ce ba kyau kai ta sudu kana babatu mutum nawa ne suka bari an barin babari ba bari ka je kai wa'azi akan wani abu mana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan muna kokarin mu rika creating enemies ne kawai akan mu haka ne mu kyala wannan abubuwan jama'a wannan ra'ayina ne ba na ce ra'ayi ne na duka ahlus sunna ba wani shi kuma yana da ra'ayin aitayi haka ne to ni kuma ra'ayi na gaskiya ne bana magana in mutane suna gane yin abu to bana magana akan abin da suke yin ce babu kyau ya zama tsokana kenan haka ne amma wani lokaci in karatu ya biyo ta wajen sai mai magana su kan sun san ba da su muke yi ba yanzu wannan wa'azin kila ya yi ma kowa amfani mu da kowa ma kana sako wannan sai lalata wa'azin ga wani Allah shi kiyaye mala a wata tambayar wani ya ce shi baligi ne yana da sha'awar mata shi kuma ma ko kuma ya ce shi ba shi da halin aure to ne mafita a ga mafita na annabi ya ce ka yin azumi shi nan manzo Allah gano maka tun kafin ma sha'awa ta kashe ka ka je yin azumi yace ya ma'ashara shabab manistata min kumal ba ta falata zawwaci duk mutumin da ya samu dama da zarafin yin aure sai ce ya aure sai ce fa'inahu a gabdulil basar wa ahsanul farji wanda ba zai iya ba fa ya azumi malam wannan fa aikin ku ne ku zauna ku kafa wata hay'atul amur bil ma'ruf matasan nan da suka taso suna son aure da 'yan matan nan ya kamata akwai wata kungiya da za a kafa na musamman na nemo su da lalubosu da kwadaitar da masu kuɗi da sarakuna da ma'aikata gwamnati waɗanda suke da hali wajen biya masu kuɗin sadaki kuma a kwadaitar da iyayen 'yan matan nan cewa su sauwaka al'amarin auren na auren da su wallahi jama'a sai a zauna lafiya wata baiwar Allah tana son aure ta rasa yadda za ta yi ita ma sai ta yi wal madinata khairun lahum laukanu ya lamu, sai ta yi wajen manzon Allah a majalisi cikin jama'a to sai ce ya manzan ita ma kawai sai ta ruso sama gaba daya ta ce manzan Allah take so kuna nan za a kafa wannan kwamitin sai wata da zata ce ita shugaban kwamitin take so mun fahimci wannan da kyau ko inda ce shugaban kwamiti take so bayan da aka iya in shugaban kwamiti yana so shi kenan in kuma baya so sai a samu wanda yake so mun gano wannan da kyau ko cikin waɗanda suke yan kwamiti ne ko wani daban sai a samu domin shi ma maza Allah sai daga yadda ya kalli sama ya kalli kasa ya ga bata mai ba sai ya kawo da kai kara ce kai ustaz ne ko wani shirmi aka kwaso kawo sai a danna maka a kai ma ka daga ka kalli sama ka kalli kasa in te maka to kuma ba a ce ai kai ustaz ba kallon mata ba ƙarya ne ba Allah ya sa mu dace yawwa manzo Allah ya kalla kuma wani sahabi da ya zo ya ce bai kalla ba yana neman aure ya ce maza ka je ka dubu duk hadisan suna nan cikin bukhari ba fa irin waɗannan yan mata da suke wuce muka ce gaje kai ta kallo in an ce nan mai shago ya zo ce mu kalla ƙarya kake yi ba haka na ce ba <laughs> bari in yi sauri in yi magani abu <laughs> jama'a bai ta yawwa in baya so shi kenan ke ma in ya zo ustazu ga addini ga ɗabi'a ga komi ba ki san shiga mai gaskiya don ba lallai ba ne duk wanda ya zo ya ce yana so kuma sai an so shi haka ne amma malam ku kafa wannan kwamitin na lura da duk waɗannan da ba su aure ba a samu masu mafita a kwadaitar da su da yin azumi kuma su yi hankali da yin istimna'i da sauran abubuwan da shari'a ta hana Allah shi kiyaye a mutum mai godiyan Allah shi ne zai kokarin saba ma kanshi ai ba suna ne a goshi ba ballantana ana ganin ka ce ga shakuru nan tafi <laughs> ina fatan mun gane wannan da kyau kana yi ne don mutane su gani a yi ka birge Allah kawai ina fatan mun gane wannan da kyau na ina jin ka karanta wanda yake cewa wasu na ganin yi ma masallaci kwalliya da ado bida'a ne to a ƙara yi masu bayani a ado da kwalliya wanda zai ɗauke hankalin mutane shi ake ce ma bida'a amma za ka bar masallaci da datti ne in ma ba za ku yi adam ba ya kamata masallacin nan naku a ce yana da me eh ana sa mai turare ko masallacin manzo Allah ana sa turare haka ne za ku bar masallacin ku da datti ne ai ba ku bar masallaci da datti da sauransu yana wari yana tsami ba ni sai kula da wannan abubuwan da masallaci yake bukata dole a mashi ba dole sai an zo an mai yau gidan da like-like ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma duk abin da zai kayata shi ya kyautata shi mutane su ji daɗin sallah a wajen ya halatta ko me ake ce mu kayata masallaci in ka je kai masallacin bukka yanzu a nan kaduna ka wulakanta addini haka ne saboda yan kaduna ba haka gidajen su yake ba irin gidajen ku irin masallacin ku irin yadda kuke kayata gidajen ku haka za ku kayata masallacin ku in ka je ƙauyen ƙayau inda bukka ne da ginin ƙasa daɗe ake ba a yin ma ba fulo irin wannan da muke sosai ba a filasta nan kasan ne kawai za a yarfa mata fara kasa kaje ka gina musu wannan masallaci a wajen to kuma za ka ruɗa su sallan ma ba za a yi ta da abin nan ba za ga ba na yana sallah yana kallon fanka na jiyawa har a dago daga ruku ya manta ka ganin kuma ka kai musu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau karanta fatul bari duk an yi bayanan yadda ayata masallaci wanda ya fita daga haddi yake da kuma yadda ya kamata a ƙayata shi yadda zai daidai da tsarin musulunci allah ya sa mu dace na wanda yake cewa wai laifi ya yi in yi gaba da mutumin da ba musulmi ba a'a gaskiya ka so kai laifi bai kamata kai gaba da wanda ba musulmi ba abin da ya kamata shi ne yi kokari ka kira shi kai an sa ka aikin da'awa ne udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana me kai ka na gaba da shi kai da za ka yi ta wa'azi kana nuna mai makarim akhlaq har yi musulunta kuma kana gaba da shi ta yaya zai yi musulunta jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu gyara na. wani dangane da hadari jama'a ya danganta idan gangancinka ne ya sa ka buge wani hukuncin shi daban idan da kuskure ne kana tafiya kala labi birki ka ji shuru hukuncin shi daban in kuma kawai mutum ne ya faɗo ma kamar yadda ya faɗi ko kuma ya bizo ta baya ya buge ka kuma ya mutu wannan babu ka fara akan ka ba diya ba komi shi ya kashe kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau karanta fatawan lajina su bin bas fatawansu kenan akan wannan ina fatan mun gano wannan da kyau kana tafiya kawai sai yaro ya gitto maka a guje ya keta da titi bai duba ba bayan da ka iya ka bige shi ya kashe kai shi ba kai kashe shi ba amma kai ne kirikiri tayin motan ka san ta mutu kake gyarawa kai ta ganganci ka je ka bige mutane Allah sai kai ka fara adadin su irin wannan gudun da direbobin mu suke da ya wuce kima wallahi tallahi ka sake ka kashe kanka a wannan ka kashe kanka ne gaji wuta za ka shiga ya kamata mutanen su kula da waɗannan abubuwan da suke yi kula da abubuwan da mutane suke ina za ka kamar ni ne zan yi tafiya a mota wasu yin ta gudun kai mota 120 ina zan je wani ya kan ni fa na aiki kaina <laughs> jama'a ina fatan kun fahimci wannan ni fa na aiki kaina inda zan je zan je ne on my own in na ga dama in tafi ishirin ina ruwanka ina fatan mun gano amma ga mutum a guje ya wahala ya wahalar karfan ta samu matsala yana hadari kuma duk matsalan da ke ciki nashi ne kana zubar da jinin musulmi ka shiga matsala ko bai mutu ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu a gidan rediyon jiha na san hawa program ake yi akan direbobi ko hatara suna ta faɗi ba su ji Allah da shi kiyaye Allah ya tsare mana imanin na haka wani ya daga hannu ko wa alaikum assalam eh hmm. Hmm. a wannan laluran shine ke da mummunar ɗabi'a ba kai ba yana magana ne akan makoci ne kana iyakan iyawanka wajen kyautata mashi sakamakon sabanin akida shi kuma bai ganin wannan kyautatawan gani yake ma kyautatawan ya daga cikin munanawa to bayan da ka iya sai dai kai ka ci gaba da kyautatawa annabi an mai irin wannan tambaya gane da wani da yake kyautata ma yan uwan shi su kuma suna munana mashi annabi ya ce kaman kana shayar da su toka ne mai zafi ci gaba da kyautata mai shi kuma yana daukan haka wallahi duk inda ka yawo ko mota na siyayen laushi ai ba ran halitta irin ba yahudi amma kyautatawan annabi ya kai kyautatawa har da yahudawa sai da suka shaida cewa babu mutumin kirki irin manzan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau yasa kakka damu da wannan abubuwan da yake yi ka share ka yafe mai kawai idfa billati hiya ahsanu sayyi'a fa'fu wasbahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya sa mu dace na'am Eh. Hmm. kai ma mutum aiki ne kai da shi ya za ka yafi yawa mana in dama kuma za ka yi casa ya biya ka haƙinka wannan damar ka ne na fatan ka gane ga disi na mutum uku da suka je suka shiga cikin kogo dutse ya zo ya rufe masu ƙofan kogon akwai wanda ya yi aiki ga wani bai biya shi ba bayan tsawon shekaru ya zo kuma ya biya shi haƙin shi wannan mutum ya tawassule da shi kuma Allah madaukin sarki ya biya masu bukatansu Allah madaukin sarki ya samu dace na malam na'am yana neman ne a malam yanzu hankalin kan wasu daga cikin iyayen yara mata hmm. wanda idan an zo ana neman yasu daga baya idan wanda ya dan hannu da manko ya zo sai a juya wancan baya eh to sai dai ya takaice iyaye su ji tsoron Allah wanda halacca ne kasusuwa guda biyu ɗaya na sanya mashi rabani da ustazun nan in ustazi ya zo zaka ji yan matan sai mm, hmm, rabani da ustazun nan ita ba ta son ustazu sunan kasa din kenan rabani da ustazun nan mun gane wannan da kyau ko ɗaya kuma sunan shi mai maiko mai maiko ko in kai mata wazi ka ce tana samu mai addini mm, na dai mu samu mai dan maiko maikon duk sai ga wazi sai a ce kana mata hasadan ta samu mai maiko ne shine muka yi wazi mai maiko to ina ganin ka samu wannan duk gan ganshi da kuɗi me yayi ba nema yayi ba kai ma ka je ka nema a hankali kana suna daidai kai so dama abin da ke damun mutanen mu shine kana neman yadda bata dace da kai bane addini ɗabi'a da sauransu za ka yar mai kuɗi ka je ka ce wai lalle ta kake so tafi fi ka su masu kuɗi yanzu ba su ba kowa ƴaƴan su isu isu kuma sun yi gaskiya haka ne to kai ma ka je ka samu mai addini mai ɗabi'a shikenan ya isa in ka auro yar mai kuɗi kai za ka yi ɗaukar responsibility ta za ka kawo mata yar atamfa ne ka yi ƙuru da ƙyar ka zo da shi ita kuma wannan atamfan a gidansu ma ba a ɗaura ta. kuma kana fatan ta gode ya za a yi ta gode kullum garin allah ya waye sai ta ci hanta <laughs> kai ko ba hantar ka za ka gasa ba ka da wata <laughs> ina fatan mun kano wannan da kyau ba na son yi magana aure ne ba don kuma sai wa'azin namu ya koma cikin raha ya kace zai magana aure to za a koma raha wa dariya da waye waye waye ni na sa a kula da makarimul akhlaq da muke magana a kansu amma lalle ƙwarya ta bi ƙwarya mawaka suka ce in ta bi akushi to shike a tsaya daidai da kai wallahi Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi mutanen wannan unguwa na hayin banki mun gode muku akan irin wannan zumunci da kuka nuna mana kun gayyace mu wa'azi kuma kuka saurare mu tun daga fara wa'azin na har zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya saka muku da gidan aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ango da amarya lafiya iyayensu da suka yi tarbiyyar